Masani tun ranar 25 ga watan Agustan shekara ta 2022 muna a tashar auna ruwan sama ta Yamai muna bisa hayan ƙaraura mai launin masara. Wannan yana nufin da a yi taka tsantsan. Tun ranar 29 ga watan Agustan shekara ta 2022 mun wuce hayan ƙaraura mai launin masara kuma gare mu wannan hali na buƙatar ƙara yin taka tsantsan musamman ma ƙarfafa sa ido kuma ga hukumomin ƙasa da su shirya wuraren karɓar mutane idan aka samu bacin ruwa nan take domin cimma rawa ja. Yaya matsayin ruwan yake idan aka bambanta shi da yanayin bara a daidai wannan lokacin? Yin irin wannan kwatantawa bai da wani labari mai karfi domin samun damar shiryawa da kyau domin kulawa da wannan lokaci mai haɗari. Ku sani cewa akwai hayi-hayi na taka tsantsan da suka rataya kan wasu alamomin lambobi, karaura mai launin ɗorowa, karaura mai launin ruwan goro. da kuma ƙararrawa ja game da wannan matakin hayi ne masu faɗi su ji za su iya aiki da manufofinsu. wani irin tsammani ya kamata mu yi a kwanaki ko watanni masu zuwa uh, ku sani cewa wannan bacin ruwa da muke gani a yanzu za ta iya kaiwa har ƙarshen watan satumba farkon watan oktoba lokaci mai haɗari shine ƙarshen watan agusta da farkon watan satumba wannan lokaci ne mai haɗari kuma daga bakin watan satumba za mu shiga cikin matakin bacin gine ita ana iya kulawa da ita wani irin shawara ko jan hankali ne za ku yi zuwa ga maza nan bakin isa. Haka ne ku sani cewa hukumar ABN ba ta aiki kai tsaye bisa al'umma wannan aiki ne na hukumomin ƙasa amma duk da haka ABN daga kayakinta na daidaitawa tana samar da bayanai masu inganci domin arza alƙular manufofin gwamnati ta yadda za a kyauta.